yau lahadi tara ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin takwas daidai da hudu ga watan Jun shekara ta sha bakwai. wannan shine kasan na sha hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin tesirul wahab fi ilaji zahiratul irhab ala do'is sunnati wal kitab tashkhisu da wa wasfi dawa na ma'ali sheikh al-ustaz doktor abdurrahman bin abdulaziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوككين سركي مي ساكيا دالخير idan wa basu manta ba mala ya ɗauko mana fasli na uku kuma yake fayyace mana abin da zai karantar da mu cikin fasali na uku wanda ya ce shi faslin ya kunshi mabahasi guda biyu dangane da yanda za a warware matsalan ta'addanci a maganin shi sannan ɓannan da ta'addancin ya yi a gabayen shi domin jama'a ta'addanci na tafiya ya bar mutane da gurbi mummuna wanda yanzu duk yanda aka yi akwai daga cikin mutanen da suke mai maiduguri da yobe tunaninsu da hankalinsu ba zai taɓa koma normal ba har su mutu wani an tada bom ya firgita shi wani an watsa iyalan shi wani an rusa mai gida wani an ɗauke shi wani an gudu da matan shi wani 'ya'yan shi an sace su abubuwa iri-irin miyagu sun faru to wannan ta'addancin idan ya riga ya ci ya cinye kaddar ya ci ya cinye to ya za a mai da mutane yadda suke sannan wani mataki za a iya ɗauka kada wannan ta'addancin ya faru tukuna so don ka ce wannan abin da ake yi daidai ne tambayin da zan maka ɗaya kawai ni ba zan yawo ta maka ba shin a ina annabi wannan abun ba shi ne abin koyin mu ba laƙar kana lakun fi rasulullahi uswatun to don me gaskiyan al'amari jama'ar annabi wajibi ne wannan aikin mu yi shi wanda da zai kai ga marasa mu ne <clears throat> to da masu wannan abun ko suna ma Allah da annaba ƙarya suna cewa addinin Allah suke yi kuma saboda rashin ganewa nasu wai duk wanda ya magana kansu wasu ce wai a ji a kashe shi a'a ba kashe shi za a yi ba zuwa za ku yi ku haɗa zama da shi ku turo masananku a zauna in kun kare kanku ku ci gaba da tsula tsiya in an kare ku an kare ku kuma ku tuba ku bari na tun lokacin da aka yi ta zama da su irin wannan in sun gama malami ya kore suka sai sa sunan shi a cikin wanda za su kashe an jima in kawari suka kashe ka kayi nasara Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala ya ce al-hulul wal ilaj al-mabhas al-awwal zamu tattauna shine meye mafita sannan ya za yi maganin wannan abu ku dai za ku zama shaidu lokacin da ake bi ana cewa za a yi bincike gida-gida kaga magidanci ya haukace yana nemo duk wata karamin wuka na yankan albasa ya raba ta da gidan nan matan da ce to dai me za mu yanka albasa ya ce ku yanka da cokali idan yaro ya mistake ya tsinto gwangwanin maltina ya shigo da shi gidan nan ji zai kamar ya tada bomba a gidan da an ce ana sa gwangwanin maltina an ganga da gwangwanin maltina ka shiga uku don allah haka ya faru a garin nan ko bai faru ba mutane suna cikin ɗarɗar mutum yana bacci amma bai da natsuwa yana tsoron kada ya waye gari cikin dare an buga mai kofa an zo bincike kuma su waɗanda suka zo binciken nan babu fa sahabi ko wani limami a cikinsu akwai marasa ɗa'a akwai wanda in ya zo zai zama kasata akwai wanda suke shiga gidaje suke fyaɗe akwai wanda suke tozarta masu gida a gaban iyalansu waɗannan abubuwan suna faruwa ko ba sa faruwa to ya zami maganin abin kas su ƙara faruwa yasa wanda ya ce gwamnatin da aka yi yanzu ba ta aiki ba to bai san aiki ba bai san kuma rashin aiki ba jahilin abu biyu ne misali idan aka tambaye ka wannan makarfon din mai kalan shi sai ka ce fari ne to kai jahili biyu ne ka jahilci abu biyu baka san fari ba kuma baka san baki ba shine taswiru shay'i ala ghairi haqiqihi fil waqi sai jama'ar annabi musamman muke ciki Allah madaukin sarki ya taimake mu yanzu zaman lafiyar da aka samu a Najeriya abubuwan da muka faɗi cikin tafsiri ɗazu shi zamu mu kiyaye fa ya ci gaba kuma ina gaya muku babu inda aka samu zaman lafiya na gaske a din Najeriya irin jihar Kaduna ina gaya mu gaskiya babu kuma wannan zaman lafiyar da aka samu ba kowa ya kawo shi ba illa Allah amma ta sanadiyyar aiki da kwazo da yi da gaske da gwamnan ya yi Allah madaukin sarki ba zai sauko ya ce wai gashi ku zauna lafiya ba dama ana fada a zariya da sabon gari da soba da giwa da makarfi ne da saminaka ana fada ne a ina ne fada ke tasowa ya shafi cikin garin kaduna da ko'ina ba kudanci ba ne ya dauki matakin magance wannan ba matsalar rikicin fulani da makiyaya ba ne ya ɗauki masakin magance wannan duk abin da aka ɗauku ya ɗauki mataki ka kaddara mutumin nan ba aikin da ya sai wannan bai cincinci a ba mashi ba eh ina son duwani wanda yake wata jam'iyya a nan wajen ni ba ban hana ka jam'iyyanka ba amma kai kuma baka isa ka hana na faɗin gaskiya ba wannan gaskiya ne mu mun gani a ƙasa muna son mu zauna hankalin mu kwanci wallahi duk dalili da kafin buhari ya ci zaɓe in zan je kaduna ji nike yadda ka san in sai keke don da kai da ke da mota da wanda zai ji a keke bambancin ku kaɗan ne fa a ji a tara ku a cikin point sau da rashin iya tsaron yanzu in mai tada abin ya zo da motan shi fa kuma abubuwan sun gama nuna a ciki an tattara sai ya fita kawai kamar menene zai je ga motocin gaba sai yanki daji yana zuwa tas yake ya gama da waɗannan ba kenan amma da wanda ya iyaye sai ce duk wani wajen bincike da shingayen ƙwayen a cire su cewa ba za mu gode wannan abin ba mutum yana jin yunwa ya ƙi sana'a sai ce Allah tsine ma baba Buhari da babanka kai ma amma shi Allah ba zai tsine mashi ba kun ga wannan da kyau ko yasa kwanakin baya aka ce an yi ma wani a garin nan na jaki ya zagi Buhari ko wanda suke wannan aikin Allah ka ba su aljanna ban dai ce a yi ba kuma ni ban hana a yi ba kun gano wani da ke ku ko na su da ka zaga ban ce a yi ba ban ce kar a yi ba amma dai da dai za a yi ni da na ji daɗi kun gani akwai wani wanshi ne ma ya zagi babu buhari ya zaro kota ya kwantar da shi kuma ya kai kan shi police station ya ci gayi nan wana ne ya zagi shugaban ƙasa neme gora kuma gobe ma fan ya ƙara zan kara na bar ku lafiya ya tafi shi haka haka jiyajiyar na aka sai damun da jaridan nan na ce kaga da na yi noma nima na sai da koda buhu biyu ne gaskiya da na aika mashi da tiya biyar akan mai wanda ya taimaka muku wannan abin ya baya wani matsiyaci ya zo yana zagin shi kun gano wannan da kyau ku yasa akwai yaron da ran da ya zagi ba wani gauni ya harare shi ce Allah ka kara dan yanda kake din nan in wani kan maka guduman shigo wallahi zaka je a cikin kabari ana ce maka man rabbuka wa madinuka ya kashe ka duk abin da za yi daga baya a banza ne kwanakin baya kazan yarba ba wani yana fada da makocin shi makocin sunan shi buhari ba sai je samu sarka aka rota buhari a wuyan karan sai ya sama karan shi yan sanda na gani suka ce yanzu janar buhari ne aka ja kafiri sai sel ni ce da ni ne dpo an dinga dukan shi kenan na kwana bakwai kan me muna zagin shugabanninmu allah ba zai tuhumi mu ba ta yi malam koyaya ne kai dai kasan gwamnatin nan ba ta ba kowa ko kobo ya kada kasan wannan da abinda muke faɗi ba na to na ne na bayan ma gaskiya ne amma ba ya yadda da na baya ba na yanzu ne kuma kun san halinmu yau in nasiru ba daidai ba zan mai sabon kaset ba abin da ya dame ni gaskiya ne ake faɗi shi ma haka yake ta gara ku san wannan shugaba na su da haka yake isa ran na fito ta magana mutane suna ta hararana na ce yau in buhari ya gama mulki in ba yan rufa ya zama shugaban ƙasa ba ku canjin da aka yi an yi canjin banza na ga mu gaskiya in dai ba nasiru ba ne ko hamid ali ko mai shago an yi canjin banza sau da za a koma gidan jiya ne ina gaya muku gaskiya nasir ka san abin da ya sa ka ga a kaduna ba a yi abubuwa da yawa ba ba kudi ne shi ma'aikaci ne ba kayan aiki amma in kudin najeriya ne aka ba shi ku <laughs> a cikin shekara takwas da ba ka zo kaduna ba sai lokacin ka zo ko wallahi sai ka ɗauka ingilici kuma allah ya sa ya samun kuma allah ya sa farashin man fetur da noma ya sama ku ga abin da zai yi jiyan da ya tsaga kaduna yadda ka san fuskan ba gobiri ko ina titi za a yi ko ina kwalbata za a yi komi sai shi a ji a yi ai ya fara bai gama ba ya fi waɗanda su ba su fara ba balantana su gama ni ba ruwa na da wannan ba siyasan ka nake yi ba an jima kuma sai ka ji nazo ina yaban limamar raya karkara da birane ni ba abin da ya dame ni da wannan an jima kuma ka ji wani duk wanda ya abin arziki mu jarumi muke nema mu ba ma neman sha sha na an ce mutane sa ta zagin kagari ya ce ba komi ya ce ma kana neman a kara maka buroshi da za ka yi zagi ka zo in baka ai an ce sun ji za su yi maka tsafi ya ce ta wanda bai da kudin rago ya zo in ba shi. wannan shi ne shugaba <laughs> kai ni birgi ne yake Allah maɗauke sarki ya sa mu dace wa ya shamila ala ta matsalin wannan ɓangare ya kunshi matsalabi guda goma kuma kalli da yake ya iya abu da ya tashi ba da operation yaƙi sai ba kanal na soja kanal na soja abokin aikin general buhari yakubu soja ya bashi ya ce yi ya kula da wannan abun duk inda ka ji kwato shanu ake ana ba makiyaya raguna ake ana fasawa daji ana farmakin waɗanda ke garkuwa da jama'a wai duk wannan abin arzikin da ake wasu a ce wai wai kan mu fada wai ka fada wai kudi aka baka inda zuwa muka yi muka zage su nan da na ɗauki kasar kuma ja ce to gashi ya zage ka ta akwai abubuwan da nasiru yake na rusa gidajen jama'a wannan ko mun ba da shawara mun ce ba haka ya kamata a yi ba akwai abubuwan da ya kamata mun ba da shawara in shugaba ya ɗauka wannan shi muke so in Allah bai ba shi dama ya ɗauka ba za mu ba shi uzuri haka ne ko ba haka ne abin da dami cewa muka yi duk wanda ya gini ba bisa ka'ida ba a unguwanni irin wannan can daga filayen nan kai gwamna baban kowa ne duk wanda yake jihar Kaduna ya rufa ne uban shi to sai ji sai ya samo fili ce to na baku wannan ko kwata kake da shi a baka plot cikakke amma sai ya da komi a baka a ce duk wani kwano da ke gidanka da kobobi ka ciro ka kawo nan mun baka nan da shekara ɗaya ka gina shi ka taso shan don za mu rusa wurin zo gidan rediyo a faɗa wallah za mu rushe shi to bayan da zan yi in kaza kaza to za mu baka loan za baka naira dubu ɗari biyar ka gina inda kai da matanka da ɗanka za ku shiga ka kewaye saurin wajen a duk wata ka rika kai ma gwamnati naira dubu biyu da ɗari biyar har ka mutu kana biya kana samu kana wannan shi dan Allah za a ji daɗi ko ba za a ji ba mu shawarar da muka bada kenan duk kowa sai ya zama yaron shi ga yaron wannan shawarar ya kamata duk wanda ya matsi su sai ya rika gaya musu kuma wallahi in an gaya mashi ku wallahi zai yi amma matsalan waye zai je gaya mashi gano wannan da kyau wa zai je gaya mashi yanzu lokacin da aka tashi zai ba da masu ba da shawara akan harkan addini ya dauki kujerar da ya ba jamila albani samaru ya dauki daya ya ba malam khamis almisri wannan ba alheri ba ne ko bai komai ba sai wannan mu baya mana ba ko bai mana ba kai ne kaji waye malam khamis almisri ko ya ji abin da yake ko ba ku ji yanzu kana tsammanin wannan abin da ya zai bar yan shi'a zai ba da shawara kyale su eh wai na faɗi a hankali ne ka aji Allah madauke zargi ya taimake mu mu shiga karatu mu bar siyasa amma ba siyasa part ne na me eh na addinin mu yasa wanda yace mu daina siyasa kamar yana cewa mu daina addini kamar abin da yake cewa kenan saboda in kuka rike gwamnati a hannun ku to kun shiga matsala yanzu waye ba zai ji daɗi a ce isa alfantami dg ne na waje kaza ba ka ji daɗi ba to irin waɗannan da an sassa su an jima darakta ne babba kuma ya zo na yana ma alkur'ani falle-falle yaya kuma kai da ganin shi kaga takawa kun gani shi da ai ana gani yana hudu ba yana kuka yana wa'azi yana kuka wani dan wawaye ne mai haye shi <laughs> bai san shi a shidda alal ba bane ruhama ubainahu ya hude shi wannan dan wawan dama yana takama iya arabiya ya kace kace da shi a larabci abinda yana cikin nahul wadi ya biji biji da shi ina wajen ya wani balance haka kawai kawai na yana baro ilimi yana ruwan ilimi fuskan nan tana ƙara sheki na annurin imani wallahi malam to Allah ya ƙara tsare mana su malam Isa alfantani sai ya ce almatalabul awwal annahal min al-ilmi shar'i war rujui ila ulama jama'a dole mutane su koma karanta ilimin shari'a da kuma bibiyan malaman sunna su karantar da su matsalan da muke ciki anan shine mutanen sun dena zuwa makaranta ne sai suka zauna zaman dandali idan yan iska suka zo da kuɗi da bababamai suka ba su za su karba ko ba su karba ba suna zuwa wajen malamai waɗanda ba su goge ba yaro ne yana gaban malamin shi ya fara koya mai karatu an jima kawai shi kenan sai ya yi kan shi irin an mai da addinin musulunci na kasan koyon kanakanci makanike zai kwashe shekaru yana koya ma yaron shi aiki kwana biyu in yaga kawai ya dan iya dan wani abu sai daina zuwa oga na shan kwana kawai zai ga an buɗe wani gareji yana leka sai ga yaron shi ne oga jama'a ga suke ko ba ga suke ba haka masu koyan dinki haka kafintoci to yanzu ma an koma haka ake ma addinin musulunci yana ga sunan ba su da experience na komi to ka kauce ya tsine maka albarka ka gaya min yadda abin nan zai albarka kana na kana kallon wawo ganka yana samun kuɗi a'a ka fa ce oga kai oga ne tare su malaman nan su kadai suke dama har a lahira masu za su dama ba su ne yin dama ga Allah ba kuna fahimtar wannan da kyau shi sa sai an koma malamai na gaske wallahi sai an koma malamai na gaske kaga bil na masu wa'azi da aka ce za a jihar Kaduna ni gyara biyu kawai nake da shi na farko masu karantarwa a tabbatar da su masu wa'azi a tace su don masu haifar da matsala masu wa'azi ne ba masu karantarwa ba ya kata a fahimci malami mai karantarwa daban da malami mai wa'azi ba iri ɗin suke ba na ɗaya kenan na biyu a bar ƙungiyoyi su tantance malamansu da kansu su kai ma hukuma kar hukuma ta kafa kwamiti na tacewa so da zai haifar da matsala na siyasa amma izara ta to mana malaman ki kawo mana ɗariƙa ta to mana malaman ki kawo mana an gane idan suka kawo waɗannan ne kuke da su eh to za mu ba su ga dokoki ga ƙa'idoji duk wanda ya saba za mu janye lasisin shi an zauna lafiya ba zargi ta mana ce an kaba wasu jahilai su tace malamai ni zan ga yadda za a yi wannan tacewa kamar ya sali a ji a samu 'yan islamiyya ne su tace likitoci in ya gaya maka suna wani maganin ko ta alluran za ka ce in yi maka tafiyan tsutsa mato kuna karantawa ya zama maka aiki kwaja nemo manoma su tace lauyoyi wanda a duk duniya lauya ya raina kowa gani yake mutum biyu ne a duniya daga shi sai sauran tuwa ne ta ce shi allah madaukin sarki ya sa mu dace to za a magana kan wannan almatalabus sani nuhudul ulama bil bayani wa tawjihi ash-shabab dole malamai su yi aiki tukuru wajen bayani da kuma ɗora matasa akan turba na kwarai yawa muna da matasa da yawa amma shaɗin ya dafe su yanzu a ce gwamnatoci za su samu irin waɗannan malamai masu hikima da fasaha sai a ba su kuɗi harkar sai da kuɗi sai a ce ana son waɗannan malaman su tsara yadda ya su rika gana da matasa sai a samu wani malami mai farin jini kamar guda biyar a kowace ƙaramin hukuma sarka shirya zaman kamar daura ne amma in mutum ya zo zai yi ni za a ba shi abinci mai kyau abin sha mai kyau in ya tashi tafiya kuma za a samu dubu biyu ko dubu ku a sa ambulan a ce an gudi a ɗauki lambar wayan shi a ce to in an ƙara za a abin nan to zai zo an yi rajistan ka yana tafiya zai zo da abokan shi kamar mutum goma da yana rukun arziki a sa su to dama in ma baka bashi abinci a wannan yinin ba ko bai san inda zai samu ba to a lokacin ka dora shi akan abu mai kyau yanzu ka kulla alaka tsakanin kai da shi yanzu abin da gwamnati ke so shi za ta gaya maka ka duba ya daidai da shari'a eh sai ka gaya mashi madadin ya zama dan banza sai zama mutumin kirki ana nan sai ka ce duk mako za a yi wannan abin duk matasan garin nan sai a dafe su da 'yan matan nan duka sai zama akan manufa ɗaya suke tafiya haka ake a ƙasan saudiya za a gayyace ku irin wannan matasa kawai ake so su zo su zauna malamai su yi masu wa'azi mai daɗi ana wa'azi ana kawo shayi ana kawo dambun nama ana kawo kek ana kawo donut abubuwa iri-iri ana kawo ana ci in kuma an gama sai a ce a a yi walima a can a babban kare muku raguna da ki abinda baka taba gani sai dai in kana kallon indiya ka ga wani abin ka gan shi yau ga ka kai ne aka ce kai bismillah ka ci kuma iyacinka gwamnati ikon Allah idan aka tashi kuma sai a sa maka abin a ambulan a ce to a hau mota ka ga min ran da suke zaune suna shan taba ko suna shan giya ko suna shan wiwi malamin ne zai ce kuma kuke shan waya kuna tare da ni Allah duka za su bari ya kuke tsara da suka muna tare bayan ku ne mutane na in zai je wa'azi ya kawo boss boss duk a cika su a ciki ya tafi da su shi to an yi kuma banda dogon riga ce sawo jins ɗinka ba matsala to kaga haka ko za a canza mutane gaba ɗaya to amma wallahi wala masu gano wannan abin ba kuma ba kowa ke sa ba a sa 'yan siyasa da 'yan boko malamai ke wannan bari buga muku misalin malami ɗaya kawai sun shallake akwai irinsu da yawa wanda ba su shi daraja da martaba da karbuwa ba yanzu a ce za a ba a shek kabiru gombe wannan aikin a ce zai zo zariya zai ware matasan zariya zai masu irin wannan dauran kuma a cikin dauran akwai gasa kumba da kuma sallama za a zo ko ba zo ba dole akwai wannan Indiya ana sa maganin ta'addanci su wannan kudi kudi na security ne babu auditing a kansu ko za a kawo ne in sallan nan ya karatu kawo zai zo shirya su a bayanai a faɗakar da su game da abin da ba a san su yi da sallah kuma akwai irin shi da dama da za a sa sai a raba masa shaddar kudin dinki wannan ta'addanci in ya faru ko to sai an kashe kudin da ya fi wannan wajen kashe masojoji don a kashe waɗancan za a kashe rabin kudin kuma ba a kashe kowa ba kuma ta'addancin bai faru ba to dole mu ba su wannan shawarar matsalan ko su ba a kai masu maganganunmu ne amma ran da muka dan saki layi muka saki wata wuriya to lokacin za a ji a ce mun ce mun gane daga ran da kai fada da malami ko daga ranar sai ka sha mamaki domin ka daga shi yana fitowa za ce ba malamin Allah domin duk garin nan ba kama kowa ba zai shi shikenan yanzu in mutum hamsin ke zuwa wajen shi kame da su dubu biyar shi kuma daga lokacin duk wani mai mukami irin naka sun sakala kenan zai dinga tunzira waɗannan matasan zai rika tunzira su kuma za su karɓa kanka yaka abin da yake nufi su kuma matasan ba haka suke nufi ba daga nan sai ga wani abu ya zama wani abu wannan shawarar inda kasan waje ne ba za mu ba da su ba sai an ware wasu daloli mun ji sun sauka a cikin account din mu tukuna sannan mu ba gwamnati su amma yanzu inna ma nuda ya makom liwaje ana ba ku dan Allah ne nan fa ba ana gaya maka kanin labaran ne kafin a zo babin bin da ke cikin babin kuma a yi lagwadon ƙarshe kenan al-matlabu salis iltizamur rifqi wal wasti tausasawa wajen bayani da ɗaukan abu tsaka-tsakiya wa mujanafatul gului wa shatat da kuma nisantan zarfafawa da zaƙewa da wuce gona da iri duk abin da za a yi a yi saffa saffa sannu sannu almatulabar rabe indibatul fatuwa wa hafil a kifa tsara al'amarin fatawa ba wanda zai ba da fatawa sai wanda ya cancanta makalli kowane yaro yanzu kawai zai ce haram halal gashin sun ruda gari sun ruda ko'ina har mamakin jami'an tsaron farin kaya wallahi nake yi wallahi mamakin su nake yi waɗannan abubuwan ba su gaya gwamnati ba sai za a samu malamin da yake cancantaccen malami ne shi za a samu ido ga marasa kunya a gari masu haifar da bala'i sau da na raba da su sai ta cin karansu wannan ke tunzira malaman da suka cancanta suke bude mu gwamnati wuta na ga mu wannan shine gaskiyan zance yanzu wannan littafi na tasiru rahab ala fi ilaji fil irhab gwamnatin tarayya ya kamata ta ɗauki nauyin karantar da littafin nan a dijohin najeriya ba a ɗauki littafin wanda bai san ilimin ba a ce je nazari ya karantar ana nazari ne ya karantar waye iya sai a ce to muna son za ka zo jihar kaduna ka zauna za a nemo zaratan matasa a dukkanin ƙananan hukumomi ka zauna ka karantar da su littafin tun daga farko har ƙarshe kada ce su ji kasar ba za su ji ba ana kyautata masu abinci da kudin kwana da duk ana ba su in an gama koya masu sun koma kanan hukumominsu to kowa ya koma karamar hukumar shi kuma taro yan gundumomi duka ustadansu wannan sai karantar da su yan gundumomi kuma sai a taro malaman unguwanni duka sai wancan sai karantar da su ku gane wannan kan kai haka wannan irhab din an gama da shi duk wannan kuma suka ce wani bai cancanta ya fatawa ba ko sai ka rasha shi ina lasisin ka babu su, yan sanda su mamare shi a ce kai kara tabi gano wannan da kyau an zauna lafiya ta ma ina munan ma zargin ma yake al-matalib al-khamis al-ihtimamu bi makasu da sharia dole a kula da manufofin shari'a wai da shari'a ta ce a kaza me manufanta akan shi amma yanzu matasan nan kawai sun dauka ai manufan shari'a shine a tada bama bamai a iskanci ana raini ana abubuwa ba ka maganin shara ta kyau mafi yawancin ɗalibai sun ɗauka wani aka ce harkar ilimi shine ya za su samu kuɗi kun gane mafi yawancin ɗalibai sai su rika kallon malam wani yana da mota malam wani yana da gida malam wani ya auri mace mai kyau malam wani yana zuwa umara akai akai malam wani to shi ma yana son yayi sai ka auna aikin da ya a ba kai irin shi karɓuwan da yake da shi kana da shi kasar sana'o'in da yake da shi a ƙarƙashin ƙasa wanda ake juya kuɗin shi yake samun riba kai ka sani waɗannan abubuwa ya kamata matasan na a zaune da su a muskatun ta natsu in ba ka ba in wani ya fitan ƙafa ko in ya saki wani wa'azi ƙwaya ɗaya ya fita to din najeriya na sai gitsa ta kuma ɓangaren musulmi da kiristoci duk akwai wannan waɗannan kasusuwan kamata ya a rika sa su a gidajen rediyo amma ba za su sawo ba saboda idan aka sa kaga a farko mun yaba mu gwamna da shugaban kasa da sauransu to waɗanda kuma suke adawa da su su kuma za su dakile ce ba su yarda ba saboda kawai su abin da ke damun su ne shine kansu yanzu kalli hanyar kawo ɗinnan na kaduna ko shi ɗan ya je kalle ta yi kyau ai haka ne amma wa fara aikin ba dallatin zazzau ba ne eh ramalan yaro nasar da mugu ne sai ya bar aikin ya je wani waje yana yi sai ya karasa aikin aikin ruwan zare da aka zo gabatar da shi ba a gaici namadi ba ba shi ya fara ba da mugu ne sai gabatar a ta zagin namadi shi a yabe shi dole na awon jama'a mu muke kallo a ma'aunin mutum yayi abin arziki mai yabe shi an jima kuma ya taba mu ba taba shi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu